manuniya. sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka wasu masana da mafasa baki a Afirka sun fara tilawa. To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben ma abin da ya dacewa da su. Kun ga zabe gaskiya ni bai bani mamaki ba amma ko da kira ba shi ne na so a zaba ba. Shekara hudu kaman walƙiya ne Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara. To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dabta Shu'aibu Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya sha adawa? Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na bakwai zai buɗe sabon babi a kan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amurka. Game da tsarin mai tsamin tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawan ne yake cewa. Saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya sukan ɓoye kawai su fito su fara harbe-harbe amma kuma mun tashi haikan da mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin shirin na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasa wa talakawa. Shiri na ɗari da da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwuwa kuma yawan masoyan ya sa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban ƙasar amurka da wasu ke ganin akwai wasu abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Alkas Kasum na jamhuriyar Nijar na ganin sakamakon zaben Amurkan ya bayyana tsantsar zaɓi ne kawai na Amurkawa. Ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben kansu abin da ya dacewa da su kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben kansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da take su. A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali a kansu fiye da saura ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka kara ba shi yarda idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar afirka ta jira daga shugaba trump to ai ba shugaba ne na na afirka shugaba ne na amurka amurka suka zaɓi shugaban su ya jagorance su kuma kowace ƙasa in ta zaɓi shugabanta ya yi mata aiki ta zaya ma aiki ba yiwuwa ku zaɓi shugaban ku kuma ya wata kasa aiki. Shi kuwa ɗan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa. Abin da aka yi daga Amerika yanzu da muke magana Donald Trump shine shugaba mai jiran gado na amma kamin ayi yi zaɓen gaskiya lokacin da ake yakin neman zaɓe ya nuna nashi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zaɓe shi ɗaya daga cikin dalilan ne shi shine wai akwai tsadar rayuwa daga Amerika kuma tattalin arzikin su ta zo ƙasa kuma ya nuna cewa kamar bakin haure da ke shigowa cikin wannan ƙasa zai hana su wa'inda ke can kuma ba su da takarda zai tsoro ƙeyansu ne zuwa gidajensu to gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kenan shine cewa kamar bakin haure da ke can irin kuɗin da suke aikowa daga gida yana taimakan iyalin su kwarai da gaske sa'annan kuma yana taimakan kasashen su sa'annan Afirka gaba ɗaya to inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba amma cin zaɓen da ya yi gaskiya ba wai kamar ya bani mamaki ba ne saboda akwai wasu abubuwa ne da dama da mutane Amerika suna son su su bude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da ya magana kuma ya samu wayan bayan ra'ayin su wurin zaben da aka yi shi yasa wanga zabe gaskiya ni bai bani mamaki ba amma ko da kira ba shi ne na so a zaba ba sai dai ita tsohuwar kwamishina kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar asian a tarayyar Najeriya Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa gaskiya ni a matsayina na mace Kamala ta ta yi gani kuma akalla ko ba komi ni na ji daɗi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban ƙasa abinda ba a taɓa samu ba a ƙasa amurka ko da ta faɗi wannan zaben wannan ba zai sa mu yi rauni a gwiwa ba ai an ce don ka faɗi in baka tashi ba shine faɗuwa amma ka faɗi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali a hankali za a kai wajen ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan eh, rashin nasara amma na tabbatar su kansu 'yan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har fiye da Trump ɗin ma da ya ci. To saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai taro mai sisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka. Shekara hudu kaman walƙiya ne. Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara. Shugaban gidan tarihi Nasar Dauna wato Arewa House Dr. aibu Shehu Aliyu cewa yake sa sakamakon zaben Amurkan babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tun can da dadewa. Wannan zaben ƙasar Amerika za a kalle shi ta fuska guda biyu. Abun mamaki yadda eh, Donald Trump ya ci wannan zaɓe da ƙuri'a mafi rinjaye fiye ma da ainihin zaben da aka zaɓe shi na 2016 a na fuska biyu kuma abin da ba baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na ƙasar Amerika da kuma bibiya akan ainihin yadda abubuwa su guda a ƙasar Amerika zai gane cewa zai wahalan gaske in Amerika su zaɓe kamar Harris ta zama shugaban su musamman tun da suka ƙi zaben ma Hillary Clinton ita matan tsohon shugaban ƙasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zaɓi mace wanda take da ruwa biyu mutane da yawa suna da san cewa a'a kamar ita eh, tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane da yawa sun kasa gane wato ƙasan Amerika ƙasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na Na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zaɓe a kasan Amerika sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaɓen yanzu Trump zaɓe a kasan Amerika karo na biyu a matsayin shugaban kasan Amerika na bakwai zai buɗe sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amerika musamman abin da ya shafi a harkan ƙasashen waje da kuma dangantakar ƙasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za a faɗo da ainihin tattalin ƙasar Amerika wanda ke ainihin shi ma barazanan a durƙushewa. Game da maganar matsalar tsaro a Najeriya kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin Arewa. A kusan ce sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsalolin matsaloli a hanyar gusau zuwa funtuwa ballantana ma wajejen tsafe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana ɗaukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda sukan yi shine su fito kan hanya su mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya sukan ɓoye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalar muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin 'yan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba suna yi mu ma muna yi na je abuja mun zauna da ni da gwamnan katsina da shi minista da ma shi nsa wato ah, alhaji nuhu rubadu mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya wanda mun tattauna kuma ya yi alkawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haikan su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyarsu. iya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu ƙaƙƙautawa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ta faman ƙanƙamewa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulaimu Minu Barman shugaban jamhuriyar Nijar da Idris Abdallah Bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.